chief. kurate kurate. Ya ali bari ko chief. Sai mu yi a kwarkwaro mu a duri da. Ai ba ka sani ba. Akwai wani da yana kasuwa birci domin a saka ya wurin shi. A ce ya da wannan environment. Wa kenan. Ali. Chief chief. Ali wuti. Ali umuru. Ali umuru exactly. Wallahi muna ta neman wuri din amma. Ba ai chief ai ba wai ya je ne. Ina gaba ne kadan zamu dan tsara she my wife. I mutofi gabadia kawa. Atwe chief kwa tena mbapo. Na bi kwa tanto mutofi gabadia kawa. Kurate kurate. Kai kai kai rangadi. Daga nasa sabon yadi sai kirari amarya. Ya zama dole yadin yana da kyau kuma da gani yana da nagarta. A ina ka samo yadin? Bari kawai duk mai buƙatar yadi mai kyau da nagarta kawai ya je kamfanin Al'ummar Textile Limited ga sauki ga haba-haba da abokan hudarsu. In ko haka ne zan so maza da mata su garzaya kamfanin Al'ummar Textile Limited don samun yaduka kala-kala. Sai ma kin ga sabon shagon da Al'ummar Textile Limited suka buɗe ga yadi iri-iri tare da shaddoji kala-kala. Kama tun tun daga yadin nabin yadin kashmir ga yadin gwabno ga kuma yadin arish sun tanadi ɗinkakkun kaya domin sauƙi ga abokanan hulɗarsu duk a al'ummur textile limited ta ɓangare guda kuwa ga shaddoji iri-iri kama tun daga shaddar gezinal ga kuma shadda president da gwabno da sauran nau'in shaddoji akwai dukkan kansilo, president, chairman, giza da kuma amtex. Wani abun ban sha'awa kamfanin al'ummur textile limited sun rage kaso ashirin cikin ɗari saboda neman falalar watan azumin ramadan tare da kokarin shiga sallah. Ku gan ku ɗagos ɗagwas sai kamfanin al'ummur textile limited. <laughs> to domin samun ingantattun kaya aka samu Najeriya musamman a jihar Kaduna to babu wani kamfani sai dai al'umur Ventures Nigeria Limited. Na zo the fatan ke da ke za ku zo ku samu naku. A ina al'ummar textile suke? Al'ummar limited suna nan ne a shago mai lamba B38 a AAM Neighborhood Center lamba biyu Kashim Ibrahim Ungolimi GRA Kaduna. Na tuno the su da ke number 314 Imam Plaza da ke Chawai Road Aminu Street kasuwan Barci Kaduna. Da neman sauki garza ku Sume shagon su mai lamba biyu AHA Plaza. Ko a lamba talatin da uku shago na biyu kasuwan barci textile plaza. Ko kuma ku tuntuɓe su a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili biyu shida sifili biyu sifili hudu sifili biyu ko kuma sifili bakwai sifili shida biyar uku biyar hudu takwas ɗaya shida. Ko a sifili takwas sifili uku hudu hudu hudu biyar ɗaya uku sifili.